ce assalamu alaikum wa rahmatullahi ce malam ina yin ina da tambaya a nan menene halascin zina gurin ya mace yayin da take jin yunwa bisa ga fatawar wani malami da ya bada to malam ina hukuncin shi namijin da ya yi zinan da ita shi halal ya yi aikata shi ma to na farko barin ma gyara duk lokacin da za ka yi tambaya ka daina cewa bisa fatawar wani malami da ya bayar ah, wannan kuskure ne in za ka yi tambaya ka yi tambaya malam ya bada fatawa bai bada fatawa ba wanda yana kallon kada a rinka kawo shi wannan gurin don kusan ganganu ne da an kawo su ba a bada ansa a hmm. to amma ala ayi halin tunda tambaya ce da take da alaka da zina sai mu faɗa muku zina haramun idan mutum ya zina haram ya aikata kan nan idan yana da aure hukuncinsa a shari'a ko ya taɓa yin aure ya kuma samu saduwa da iyali a wajen aure jefe shi ake idan bai taɓa yi ba kuma za a yi masa bulala idan mace tana jin yunwa saboda yunwa ta ga ta kai matuƙa akwai abubuwan da suka halarta gare ta akwai kadangaru ta buge ta ci in ta ga alade ta yanka ta ci in ta ga kare ta ci kare tunda ta rasa abinci sai ta kama kare ta yanka ta gasa ta ci idan kun ce ta yi haramun ku kama ta abinci ina fata an fahimta kun ga kenan akwai damammaki sosai wanda za ta iya yi laqad fasala lakum kuma harama alaikum illa ma ilai akwai abubuwa sosai na haramun wanda Allah ya haramta akwai alade yunwa ya kama ta ba inda ata ci abinci al'umma kuma sun zama marowacewar al'umma ba sa iya bata abinci in ta ga alade sai ta gyara ta ci kayanta ina fata an fahimta ta ci kayanta ta gasa kayanta sosai kuma ta yi gaban mutane saboda yunwa idan an ga abin ba daidai ba ne sai ta faɗa mutane dalilinta na shari'a sai a nemi abin da za a ba ta ci ta ci gaba da rayuwa Kannan kuma ga an da ake sai da abinci ai bai kare ba ta je da 'ya'yanta ta sai abinci in ta gama ci sai ta tsaya a mazuri a kare sauran zancen a police station ina fata an fahimta duk wannan zai taimaka mata in an je ta ci wallahi yunwa take ci ita kuma abin da ta zo ta ci kenan kuma yanzu da aka kawo ta nan ba hankalinta me kwance domin insha Allah tunda an kawo ta nan gurin dole a bata kuma me abinci dama abin da ta zo ne kenan kaga in Allah ya ji za ta shigar ci abinci amma dai ta je ta yi zina wato mutuncin mace ya wuce wannan farjin mace ya fi ƙarfin wannan haramun ne mace ta aikata da na akan irin wannan yanayin shi kuma namijin dama ai ba sai an faɗa ba shi dama babu matsala a kansa shi ɗan iska ne mazinaci Allah ubangiji ya kiyaye wani ce assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ya ce malam ana yin nafila a wajen masallaci ranar juma'a kuma a ƙarshen ikama ko kiran sallah ana faɗin la ilaha illallah a daidai ne musulmi ko ma musu ce sallallahu alaihi sallam. to shi addini kamar da muka faɗa jiya mun karanta wasu taƙim kama mai umarta shi da ka tsaya kamar da aka umarce ka manzan Allah sallallahu alaihi hadisi na Jabir wani mutum ya zo masallaci da kansa ma manzala ke cewa duk mutumin da ya zo masallaci liman na kuɗu ba kada ya zo na sai ya sallah raka'a biyu wannan umarni ne in ya zama za ka yi sai ka sallah raka'a biyu kana me muke kira masallaci inda sahu ya kare ma shine inda sahu ya kare ma shine masallacinka zaka koda a can wajen masallaci ne zama sahu ne ya kare ma a gurin ina fata an fahimta to idan ka zo gurin za ka yi wa'annan nawafil ɗin sai mutum ya nafulolinsa ina fata an fahimta sai ya ya sallame tambaya ta biyu a ya wata tambaya da ba an ta ba yauwa idan an kira sallah abin da ya danganci wannan burda to ki kiran sallah ya tabbata a cikin hadisi ingantacce idan ana kiran sallah fa ulu misla ma yaqulu mu'azzin kalimatun kalima ka faɗi yadda mai kiran sallah ke faɗa in ya ce Allahu akbar Allahu akbar kai baka ce Allahu akbar Allahu akbar in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ya ce ashhadu an la ilaha illallah ka ce ashhadu an la ilaha illallah in ya ce ashhadu muhammadu rasulullah ka ce ashhadu muhammadu rasulullah ka tsaya iya nan kamar inda mai kira sallah shi ma ya ce ashhadu muhammadu rasulullah baya cewa sallallahu alaihi wasallam ai ci gaba yake kai ma iya nan aka ce me ka tsaya haka za ka tsaya domin wannan shine umarnin a wannan bugin kuma wannan shine son manzon Allah da kuma yi masa salati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 in ka ƙara ta rushe domin ka nuna a ka nuna manzan Allah ka iya kenan ko kai ka iya ƙara to shi da aka tsaye da kai a nan gudun sai ka tsaya kar ka ƙara sai ka tsaya iya nan gudun ina fata an fahimta to shi kenan sai ka faɗi wannan daga nan ka roƙi Allah buƙatar ka addu'ar da kai a wannan lokacin Allah ya ce mai biya ce in ji manzan Allah sai ka roƙi Allah buƙatar ka kai da Hausa ko da Larabci ko da Yarbanci ko da Inyamuranci ko da yaren kurma allah na ji amma wajen ta da ikama mafiya akasarin hadisan sun zo akan kiran sallah duk da wasu suna kiyasin ta da ikama a matsayin mai kiran sallah shi ba idan mutane sun yi kiyasin ta da ikama a matsayin ikama to shi ma duk abin da mai ta da ikama ya faɗa za ka faɗa amma dai gaskiya hadisin ya tafi akan kiran sallah ne haka ma'awiyar bin abin safiya ne ya yi yana khalifa ana kiran sallar yana faɗa abin da aka faɗa shi haka da ji manzon Allah ya faɗa amma ba mu samu su sahabban manzon Allah suna faɗin wani abu lokacin ta ya kama ba ina fata an fahimta amma idan ma za mu yi kiyasin sa akai to shi ma sai ka faɗi kwatankwacin abin da mai ta da ya kama zai faɗa shi ma ka tsaya iya nan wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam alhamdulillah wani ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ya ce malam kan filayen gado na gonaki irin wanda ake samu a ƙauyuka ya ce laifi ne rashin raba su wato idan mai su ya rasu irin a raba ma magada su ya ce laifi ne a bar su ba tare da raba magada ba na biyu yana tambaya a cikin fir'auna da shaidan waye fi zama waye fi kafirci a wurin Allah ha akwai wanda ya sai kamo shaidan akwai sai shaidan kuwa shaidan ne ya fi halaka fir'auna <laughs> an gane ai ai shi shedan bai da na biyu ai ko a cikin karatu na ce da buku cikakken dan iska shedan kai a ah, shedan ah, shedan bai ba <laughs> gani ai shedan karshe da shi fir'auna ba da ya ji wahala sai dai ne ma ne ne mai kalmar shahada da ya ji wuya sai aka ce al'ana wakar a sai ta ce yanzu za ka yi shi shi shedan ya yi dan shedan da ya fi ya fi shedan ya fi fir'auna sani me ya faru duk komai ya sani shedan ai ba wanda ya kai shi dan ai Allah Allah raba mu da shi to wannan kenan ah, tambaya da kuka yi na farko na gado wato da mutane za su ga fitinar da suke bari a baya idan mutum ya mutu ba su raba gado ba gaskiya da duk kankanta gadon da aka bari za ku raba ta nan take hmm. amma da kun san fitinar da take biyowa baya idan aka bar gado ba a raba ta ba domin haihuwa take yi darajar abin ko ya karu ko ya ragu al'umma kuma ta me ta karu ta saki mutanen da ya kamata ci gado ta bar waɗanda za su iya kallon junansu su wa junansu magana ta kirki a bar waɗanda ba sa mutunta juna hmm. daga lokacin da mutane aka ce da kai yau gashi wane ya mutu ya bar kayan gado to ba maki wanda za su gaje shi 'ya'yansa ne da matansa kawai hmm. to kuma ƴaƴan nan sai a ƙi gadan wasu kuma suna ma jin kunya batun Allah ya raba hmm. shi kuma gado daga lokacin da mutum ya mutu gado rababbe ne an riga an raba Allah ya raba kawai zaka zo ka ce ga abin da Allah ya ce kowa ya kwashi nashi tafi sai kuka ƙi ko dan nauyi ko dan sauran to wannan dan da kuke kallo zai aure wata mata ba ba maki ma bai haihu ba da ita sai ya mutu sai ta aure miji. sai ya ce da ta akwai kira da gado a gidanci hmm. mijin ki naki wancan zai fa da 'ya'ya wancan zai kafin ka ce mai abin ya tarwada in da ku kuna kallon kun fi karfin gadon cikin wayancin al'umma kuma sai Allah ya kawo ta talakawa wanda shi wannan gadon gane yake shi kadai ne zai masa arziki hmm. sai fitina ta tashi duk mutumin da yake da masaniya kan wani abin zai ga yadda abin yake sai ka ga wata fitina ta tashi a rasa yadda za a yi da ita ba maki kuma kafin a kai lokacin saboda zaman yau da kullum wane ya ɗan taba kuɗin nan an dan yanki wani abin fili saboda an samu problem an siyar an yi mai sai kaga abin ya rikice malamai gado da an ce mutum ya rasa inda dama ana kai shi kabari da an dawo a raba gadonsa kada a damu domin tonan asiri ne ai akwai abin da hausawa suke cewa suka ce hakuri fa za ku yi asirin ku ya riga ne ya tonu lokacin da aka ce da kai baban ku ya mutu asirin ku ya tonu kuma dole ku yarda kuma ba a son faɗi amma dole a faɗi ta kalmar in za a faɗe ta aka ce to a raba kuɗin ba daɗin ji amma ku yi haƙuri a raba idan aka raba kuma sai an ce alhamdulillah a ƙarshe Allah mana jagoranci assalamu alaikum warahmatullahi barkatu wanda ce malam na yi niyan tafiya daga abuja zuwa kaduna da na fito daga gida sai na ji kiran sallan zuhur ce tambaya na na farko zan iya jinkirta sallar zuhur din don in haɗa eh, asar zuhur da asar a hanya wato yi kaso ya ce in sai na yi zuhur din kafin in fita daga gida a wani lokaci zan yi asar ko sai na jira lokacinta ya shigo shi yasa malaman fikihu suka ce idan rana ta irin wannan daga ta ba tsakiya ba a so kai tafiya sai ka yi azahar din a gida ka yi ta cikakkiya haka malaman mu fikihu suka faɗa mana ina fata an fahimta kuma fatuwar ta fi bani sha'awa an gane tunda azahar ta riga ta yi ka zauna kai sallar me a zahar ɗinka a matsayinta na zaman gida kada sai ka ci gaba da tafiya idan la'asar ta kama ka to sai ka yi la'asar a matsayinka na me na matafi tun da akan hanya ne wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam wani ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ce malam don Allah ina so a ƙara mana bayani akan giba wato gulma da kuma bayani akan hubul hawa ma'ana son zuciya in Allah tabaraka wa ta'ala kai mu gobe ya zama shine tambayar farko insha Allah tabaraka wa ta'ala saboda lokaci yayi an mu nuni subhanakallahumma bihamdika